A cikin labarin da muke ɗauke da shi a yau za ku ji mun kawo muku labarin cewa hukumomi na ƙasar Burkina Faso sun yi da wasu motoci waɗanda za su tunkari waɗannan mutane masu ikirarin hari da ta'addanci a cikin wani yanki na ƙasar Burkina Faso. A yayin da shugaban ƙasa na Burkina Faso mai riƙon ƙwarya Ibrahim Traore soja inda ya yi wasu da manya-manyan motoci domin ya tunkari wa'annan abokan gaba wayanda ke damuwa al'ummar ƙasar burkina faso da kewaye wa'annan motocin dai da kuke gani a cikin wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau inda ibrahim traore shugaban ƙasar burkina faso mai riƙon ƙwarya inda shi ne ya da su inda a yau ne aka gudanar da bukin mika wayannan motoci ga hukumomi na ƙasar burkina faso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 A jiya ne da misalin karfe biyu da rabi na rana inda wasu mutane waɗanda ba a san ko su wane ne ba sun kai wani hari a wani ofishin 'yan sanda na Gingimi. Wannan lamarin da ya faru ne misalin karfe biyu na rana da rabi kamar yadda labari ya zo muna. a yayin da hukumomi na jamhuriyar Nijar inda sun ka hidda wannan sanarwa ta cewa wasu mutane wayanda ba a san ko su wane ne ba sun kai wani hari a ofishin 'yan sanda na gingimi a cikin jamhuriyar Nijar. Sai dai kamar yadda labari ya zo muna inda muka samu labarin cewa hukumomi na wannan yanki na gingimi inda sun yi nasarar kame wayannan mutane wayanda sun ka zo sun ka kawo hari a ofishin 'yan sanda na gingimi. kamar yadda dai labari ya zo muna inda mun samu labarin cewa mutum ɗaya ne a cikin ofishin 'yan sanda wanda an kai wa hari inda mutum ɗaya ne aka samu ya rasa ran shi daga cikin wannan al'amari wanda ya faru a cikin garin gingimi a jamforiyar Nijar. A cikin wannan labari dai wanda muke ɗauke da shi a yau za ku ji mun kawo muku labarin cewa ƙasar Mali shugaban ƙasar Mali mai riƙon ƙwarya Asimi Gopta a yanzu halin da ake yana shirye shirye zarcewa bisa ga mulkin da yake yi a ƙasar Mali. A jiya ne Ibrahim Traore ya ziyarci iyalan wayanda sun karasa rayukansu sozawa a filin daga, a yayin da ya kai musu wata babbar ziyara ta musamman domin shiga yadda halin da suke a ciki a cikin ƙasar Burkina Faso. a cikin wani sintiri wanda hukumomi na ƙasar Burkina Faso jiya da suka kai inda sun samu hallaka wasu mutane da dama a cikin wani yanki na ƙasar Burkina Faso tare da ƙwato wasu manya-manyan makamai daga hannun wayannan 'yan bindiga kamar yadda hukumomi na ƙasar Burkina Faso sun ka hidda sanarwa inda sun samu nasara hallaka mutanen ne inda sun ka tarda su a wani gungun mazamni nasu inda sun ka same su sun ka fatattake su da dama ne sun ka samu sun ka hallaka tare da kwato wasu motoci da motuna tare da kuma karɓowa maye-mayen makamai daga hannayensu. A satin da ya gabata ne inda hukumomin ƙasar Burkina Faso sun cafke wata mota shaƙe da makamai inda aka samu hada wani jirgin yaƙi biyu daga cikin wannan mota. A yayin da dai hukumomi na ƙasar Burkina Faso sun ka bayyana ma manema labarai cewa inda wannan mota dai an hito daga Côte d'Ivoire da ita ne za a shiga cikin wasu sassa na wasu ƙasashe kamar jamhuriyar Nijar ko kuma ƙasar Mali. Sai dai inda aka yi sa'a aka buɗe wannan mota dai wadda ta ɗauko wayannan kaya inda aka samu wasu jirage da kayan yaƙi da dama waɗanda hukumomin ƙasar Burkina Faso sun kwace.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 a yau ne kuma mun samu wani sabon labari dangane da su wa'annan 'yan tawaye wa'anda ke ikirarin jihadi a cikin wasu sassa na jamhuriyar Nijar inda mun samu labarin cewa suna bisa hanyar su ta zuwa jamhuriyar Nijar a cikin babban birnin ƙasar Nijar domin su aje makamansu su sanya hannu domin a zamna lafiya a cikin wasu sassa na jamhuriyar Nijar sai dai kwatsam kuma bayan sun hidda wannan sanarwa ta zuwan su jamforiyar Nijar a jiya ne kuma mun samu wani labari daga jihar Tilibiri inda mun samu labarin cewa wani manomi da ke noma a cikin jihar Tilibiri inda an samu wasu mutane waɗanda ba son san ne ne ba inda sun ka yanke mutum goma sha biyu a cikin gonar shi sai dai wannan labari mun same shi ne bisa ga wani shafi na Jamhuriyar Nijar inda ya wallafo muna wannan labari wanda muke ɗauke da shi a yau. Kamar yadda dai hukumomi na Jamhuriyar Nijar har yanzu dai ba su da sanarwa ba dangane da waɗannan mutane waɗanda sun ka kwarara waanda sun kai kishin gilla mutum goma sha biyu a cikin wata gona a cikin jihar Tilibiri. A yau ne shugaban ƙasar Burkina Faso Ibrahim Traore inda ya ziyarci matan sozawa waɗanda sun rasa rayukansu a fagen daga a yayin da ya kai musu ziyara ta musamman dangane da wannan aiki da mazajensu sun yi a filin daga inda ya kai musu wata babbar ziyara dangane da zaman da suke yi na ɗawaici a cikin ƙasar burkina faso inda kuma ya yi jawabi inda ya yi jawabi cewa da za shi kula da iyayen wayannan yara da